أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين يوم مسلمي gaisuwa ta addinin musulunci gare mu gaba daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna wa Allah godiya da ya haɗa mu a wannan masallaci na jami'ar abubakar ta fawa balewa a nan bauchi a yau sha hudu ga watan ramadanin shekara 1439 talatin daidai ga watan biyar na shekara ta 2018 miladiya inda muke gabatar da karatun alkur'ani da tafsirinsa muna roƙon allah ya mana muwafaka da fahimta da yin aiki da abin da muka fahimta muna cikin suratul amfani mai albarka mun yi karatu zuwa ashirin da biyar yau za mu tashi aya ta 26 insha Allah tafaddal ma'jura أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا المستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات تشكرون أعوذ بالله Wazkuru الشيطان الرجيم واذكروا Ubangiji yace ku tuna lokacin da kuke ‘yan tsiraru, mustad'afuna fil arzi. kuna masu rauni a bayan ƙasa, ta khafuna an ya takhattafa kumun nas, kuna jin tsoron kada mutane su cafke ku, fa'awakum sai Allah ya tattaro ku wuri guda wa ayyadakum bi nasrihi kuma ya karfafe ku da taimakonsa wa razaqakum min at-tayyibat kuma ya azurta ku daga abubuwa na arziki na abubuwa daɗaɗa la'allakum tashkurun saboda ku yi godiya Allah maɗaukakin sarki a cikin ayar baya ya ce wa taqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wanda magana ce ga dukkan muminai da cewa su rinka jin tsoron kada su tado da wata fitina wadda in fitinar ta jarabawa ta zo ba za ta shafi wanda ya tsokano ta kadai ba za ta iya gamewa har da wanda bai tsokano ba to shine Allah yake cewa ku rinka tunawa da ni'imomin da Allah ya yi muku daga cikin ni'imomin da Allah ya yi muku shine da ku ba kowa bane Allah ya mai da ku wasu da kuna ƙanana Allah ya mai da ku manya da kuna kaɗan Allah ya mai da ku masu yawa da kuna rauna na Allah mai da ku masu ƙarfi har kuna takara da dukkan civilizations na duniya Allah yana gaya muminai ne ka tuna lokacin da aka yi yakin badar ana 'yan tsararru mutum ɗari uku da wani abu amma Allah rinka ku da taimakonsa har kuka yi ƙarfi har kuka zama waɗansu ta yanda yanzu gashi musulunci ya ƙarfafa ya ɗaukaka annabi sallallahu alaihi bai bar duniyan nan ba har sai da ya zama dukkan yankuna na kasashen larabawa gaba ɗayansu waɗanda suke a lokacin sun ji hudu'i sun zo sun miƙa wuya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama galibinsu sun musulunta tun yana maganar zai fita zuwa badar da mutum ɗari uku da 'yan wasu adadi da ba su wuce hidayen yatsu ba amma sai gashi kafin ya je hajjatul wada lokacin da ya ban kwana da duniya a farfajiyar aikin hajji sai da ya aikin hajji da mutum sama da dubu ɗari da ashirin kaga da kaɗan da kaɗan ana tashi wa ra'aitan nasa ya dukulu na fi dinillahi ana ta shiga addinin Allah ana ta yin yawa ja a lahi wal fata nasarar Allah ta zo buɗin Allah ya zo an samu ɗaukaka to shine nan Allah yake tuna wa muminai ku tuna da ku ba kowa bane ku tuna lokacin da kuke makka mustad'afuna fil ardi takhafuna an yatakhattafakum nas yau inda a ce za a yi gunduwa gunduwa da ku a cinye mutanen maka za su iya cinye ku sauran mutane na kasashen larabawa a zamanin ku za su iya yin gunduwa gunduwa da ku su yi da su raba naman su cinye ba ku da wani yawa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara shi ɗayansa suka zama su biyu da shi da matarsa su uku da abokinsa su hudu da dan gidansa ali su biyar haka haka ana ta kirgawa a an cika yatsa an karo an karo an karo yau ana maganar musulmi a duniya sun tinkari a ce biliyan uku tun ana magana ana kirgawa har ya zama yanzu ba za a iya kirgawa ba sai dai a yi kiyasi to shine mustad'afuna fil ardi da kuna raunana a bayan kasa ku ba kowa bane takhafuna an yatakhattafakum kumun nas ay takhafuna an ya'khudhakum an-nas bi sur'a kamar yadda ake yin takhattuf irin a irin a fauce abun nan a kwace kai ka ce mutane za a iya zuwa a zo a fauce ku saboda ba ku da in kana da karfi ai ba za a iya fauce ka ba sai dai ko a ture ka ko a buge ka a bari a wurin amma in mutum da ya zama dan karami kamar kuda sai dai a fauce shi to da mutane ba su wuce kamar haka ba kuna jin tsoron kada a zo a muku rubdugu a gama da ku lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam muka karanta a badar yana cewa ya ubangiji in aka halaka iya waɗannan shikenan fa in shi ita lam tu'bad ba da haza abadan in ka ga dama ba za a sake bauta maka ba in waɗannan suka tafi da ni da su mu ne kadai to amma Allah ya taimaka shi ne ya zama fa'awakum sai Allah ya tattaro ku ai fa jama'akum wa dammakum Allah ya hada kanku wa ayyadakum bi nasrihi kuma ya taimake ku ya karfafe ku ya tara ku a Madina kuka yi karfi har kuka kafa gwamnati har kuka zama kuma kun kafa empire ta ku wa razaqakum min at-tayyibat kuma Allah ya rinka azurta ku da abubuwan more rayuwa da tun ana cikin neman abinci a at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf ba abinci ga tsoro daga baya Allah ya rinka daga su har suka zama suna da abincin da za su bada waɗansu annabi sallallahu alaihi wasallama ya shigo madina ya samu lokacin ana kiranta yathrib ga tsananin wahala ga cututtuka ga rashin abinci ba komi na tattalin arziki mutane ne wanda ba su da komi annabi sallallahu alaihi wasallama ya daga hannu ya addu'a ce Allahumma ja'al bil madinati dhifai ma bil mak ma bi makkata min al baraka ya Allah ka sa ninkin albarkar da kai wa makka da kace warzuquhum min samarati la'allahum yashkurun addu'ar annabi ibrahim ya sa suna cin yujba ilaihi samaratu kulli shay duk abubuwa na kayan marmari da abubuwan jin daɗi na more rayuwa da ake da su a waɗansu ƙasashe ana kawo har Makka a ci a ƙoshi wanda ya zo daga nesa ma sai ya ci sama da wanda yake garin su ake nomawa sai ce Allah ka sa ninkin wannan albarkan a Madina irin abin da ka da maka gashi ko ya tabbata shine wa razaqakum min at Allah ya fara tun daga an je yaƙi arzikin waɗancan mutanen da suka zo da shi Allah ya ba su ta hanyar ganima sannan kuma Allah ya rinka musu buɗi ta hanyoyi da yawa la'allakum tashkurun saboda ku gode wa Allah ibnu kasir ya nakalto ya nakalto abinda qatada ibnu da'amata sadusi ya faɗa dangane da wannan aya Allah ya ƙara rahama da katada yake cewa kana hadha hayyu min alarabi adhallan nasi dhullan yace wannan wuri da kake gani na yankin larabawa da duk a duniya a dukkan imperatorat dukkan wato wato dukkan empires da dukkan civilizations na duniya larabawa sune wanda suka fi kowa ci baya in ana magana akan ci gaba na dan adam to ba wanda yake kirga Larabi. da haka suke wa ashkahu aishan kuma su ne waɗanda suka fi kowa wato munin yanayi na zama ba inda inda yanzu zaka ji turawa suna cewa worst place to live in the world inda ya fi ko ina muni karka rayu sai a ce somalia sai a ce nigeria sai a ce ina ne ko ko lokacin da ake yaki a angola a ce angola to da a duniya inda ya fi ko ina munin karka yadda a haife ka shine haife ka a kasashen larabawa wannan larabawan da yanzu kake ji ce da shi ne inda yafi ko ina muni na rashin civilization mutanen ba su waye ba ba karatu ba rubutu ba ilimi sannan mutane wanda ba su da karfi na soja ba su saba yaki ba mutane ne wanda ba su da ruwa ballantana ya ce akwai wani abin sha'awan kaje ka gani kaje ka zauna a can saboda hamada ce sahara ce wadin gairi zai zara sannan wuri ne mai tsananin zafi ba ka je ka so ka rayu a wurin ba ba alaman sanyi da annuri da da da da irin dan dadin nan da in ka je ka zauna jikinka zai yi kyau kullum tsananin zafin rana ne sannan kuma mutane ne wanda ba su da wani abu a siyasance ba shugaba in ka je makka ce waye shugaba babu ka je madina waye shugaba mutum ɗaya babu kowace kabila tana zaman kanta ne sai dai ai ta faɗa wannan tsokani wannan wannan su kashe wannan haka suke sannan ga tsananin jahilci ba abin da yake kasar sannan ba kayan arziki ba komi ya ce kawai ana nan ana nan sannan sun fi kowa bata a duniya ga duk wannan abun amma ga wahalar da suke sha maza za su suna sujada a gaban gunki kawai sai Allah ya tayar musu da Muhammadu Rasulullah daga cikinsu kuma cin suka haife shi ya fito a cikin wannan wurin da yake ya fi kowa ci baya ya fi kowa wane ne sai Allah ya ɗaukaka shi saboda ɗaukakar musulunci wannan ɗaukakar ta musulunci da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita sai zama Allah ya ɗaga shi shi kansa in ka lura da yadda ya tashi ya tashi ne cikin rauni bisa rauni ya tashi a matsayin maraya marayan kuma dama mahaifinsa ba kowa ba ne ba wani wanda za a ce yanzu kana jin tarihin annabi sai ya shahara amma aka ce ka bada tarihin abdullahi an barka da aiki ba san tarihinsa ba da shi da mahaifiyar Allah yana so ya daga wani ne daga from nowhere wani wanda ba dan kowa ba kuma ba wanda ya san shi an dai san kakanninsa an san suna da tsatso ne mai kyau amma sai dai ka je can saman kana so ka ji manyan amma a nan kusa kusa ba dan gidan kowa bane an zo an haife shi ana neman mai renon da za ta karbe shi ma kowa in suka zo suka ga wannan dan maraya sai su ki yadda ba za a karbe shi ba saboda wa zai biya ta ba uba uban ko bai bar wani gado na kuɗi da yawa da za a biya ba ba wasu shahararrun masu gida na ilimi ko kuɗi ko sarauta ko wani abu duk wani abu na ɗaukaka babu kawai Allah ya fito da shi sai da ya zama halimatu sa'adiyya sun yi yawo a garin maka sun rasa wanda za su karɓa sai su ce mijinta kan mu koma hannu ban za mu je mu ɗauki ɗan marayan nan ai ko ba ai ko ba ma taimake su in ba su ba su taimake mu ba so suke inda su ma za su dan samu wani abu suka ce wannan ba abin da za a samu kashi ne sai dai ka gwaguye ba ta sani ba ta je ta ɗauko babban kashi ta ɗauko muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam haka suka zo ba a san shi ba Allah zai ɗaga shi sai ya zama ɗan gidan marayu ɗan gidan da ba kowa ba ba kuɗi ba wane ne sai zama duk duniya kuma kowa kuma an ce muhammad sai ka ji duk an ruɗe sallallahu alaihi wasallama alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak wa rafa'na laka dhikrak sai Allah ya ɗaukake shi sai ya fi kowane halittar da Allah ya taɓa yi a duniya popularity to da haka ne Allah yake daga wanda ba kowa ba shine Allah yake cewa larabawa da musulmi da su ba kowa bane Allah ya daga su don haka gatar su ita ce musuluncin nan shine annabin nan annabi ne ya fitar da mu wallahi ba kowa bane musamman da yanzu mu kan ba da muke yankin Afirka Allah gafata inda ba don musuluncin nan ba dan Allah me mu a ido bamu da kyan gani bamu da kuɗi kwallara malaria wacece ai duk yana wurin mu amma wallahi daukakar darajar manzan Allah sallallahu alaihi da wannan musuluncin sai Allah ya daga mu a ranar lahira kuma manzon Allah sallallahu alaihi mu samu a ce an an rako mu an wuce siradi an zo kofar aljanna manzon Allah yana hawa yana hannu da kai yana ce ana faratukum alal haud kana dan bakar fata dan bakin fata gaba da baya ba komi malam a Najeriya aka haife ka Najeriya ma can kurya amma sai saboda daukakar musulunci sai gashi Allah ya ce fa'awakum wa ayyadakum bi nasrihi wa razaqakum min at-tayyibat ba wani arziki da ya wuce arzikin musulunci jama'a shi yasa Umar dan Khattab yake yawan gaya wa rundunonin na sojoji yace ku daina ji da karfi ku daina ji da dagawa ku dauka wai yanzu an yi karfi mu yanzu muna da bataliyar sojoji kaza runduna yace wallahi nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam Fa bataghayna al-izzata min dunihi azannana Allah yace mu ba kowa bane Allah ya daga mu saboda musulunci ne muna cin gajiyar musulunci ne mu ba kowa bane in ka tuna da tarihin mu yace duk yadda muka nemi zamu nemi daukaka ba da musulunci ba saboda karfin siyasa saboda karfin tattalin arziki saboda karfin soji saboda karfin wacece da wayewa da civilization ce wallahi sai Allah ya dunkufar da mu kuma sai mu rena kanmu daukakar mu da izzar mu ita ce musulunci kaje da aka fara da yakin badar kamar yadda muka yi bayani a kansa shekara ta biyu bayan hijira shekara ta uku aka yi yakin uhud shekara ta biyar aka yi yakin khandak shekara ta shida aka yi yakin badil mustalib aka sake a cikin shekara ta shidan aka yi yakin aka yi sulhul hudaybiya shekara ta bakwai aka yi yakin khaibar shekara ta takwas aka yi yakin mu'ta shekara ta takwas kuma aka sake aka yi fathu makka wanda tun ana wannan lokacin Allah dama ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam innal ladhi farada alaykal qur'ana laraduka ila ma'ad zaka dawo makoma zaka dawo gida ka fita daga makka kana kuka mutanenka suna kuka ka bar gida kai citizen din makka ne amma an kwace citizenship din an kore ka Allah ce zaka dawo gida wata rana ya fita shekara takwas kawai malam sai gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu daukaka ya samu girma a ce fa irin siyasa ta mutu yanzu tainuwa biyu kadai a ce a samu canjin da mutumin da da an kore shi ya rasa abinci da abin sha ya rasa gida ya rasa komai an kore shi ya bar gidan amma a yi irin siyasa ta yanzu misali a ce an yi tainuwa biyu sai ga manzon Allah sallallahu ya dawo cikin garin kuma yanzu ja a nasarullahi wal fata duk mutanen garin su kuma sun sunkuya sun zo sun ritina gaban manzon Allah sallallahu yana kan raƙumi su kuma suna ƙasa in annabi sallama ya ga dama ya ce dukkan su ai gunduwa gunduwa da su a kashe su ya kafa gwamnati a wurin sai ya ce idhabu fa antum tulaka ku je gaba ɗaya na yafe muku duk kun zama yantattu da an kamo su a matsayin bayi ce ku je ku ci gajiya albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam albarkan musulunci saboda annabi sallama ya zo da rahama da jin kai wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin to shine da kuna makaskanta Allah ya ɗaukake ku shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin tabbatar da cewa wannan ɗaukakar da credit din na musulunci ne kuma yana komawa ga Allah ba ga iyawarsa ba lokacin da aka shigo makka dukkan waɗannan mutanen garin yanzu ana ta leƙe ta gida manya-manya fa waɗanda da suke zuwa a yaƙe shi suna ta kurin nan yanzu sun laɓe daga gida da su da matansu ana leƙe ba wanda ya fito waje annabi sallallahu yana kan raƙuminsa yana sa sandarsa yana ture waɗannan gumakan lata da uzza yana tunkuɗe su da kansa yana ce ja alhaqu wa zahaqa batil innal batil kana zahuka amma da ya fara jin girman nan yanzu da mumine suna ta kirari ana ce yau sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya sunku yadda kansa akan raƙuminsa yana tafiya haka yana nuna ya Allah karfin ba nawo bane ya Allah karfin naka ne la haula wala quwwata illa billah ya Allah ba karfi ba dabara duk karfi naka ne aka zo ya shekara ta shekara ta takwas shekara ta tara aka zo aka yi yakin tabuka wanda shine na ƙarshe na fitan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama aje wani hari a wata ƙasa aka zo shekara ta sha biyu aka yi fathul hira wanda aka yi tsakanin wani yanki na farisawa a ƙasar iraki da rundunan musulmi lokacin ana khalifancin sayidina abubakar ibnu abu kuhafa allah ya ƙara yarda a gare shi aka zo aka samu buɗi na fathul ambar tsakanin musulmi da wani yanki na farisawa karkashin jagorancin saifin min su suyufillah Khalid ibn walid duk kasar da aka je a lokacin duk karkashin jagorancinsa duk inda aka sa a gaba sai sun risina ko dai su musulunta ko kuma su fada karkashin daular musulunci suna biyan jiziya. manya-manyan empires na duniya waɗanda ake jin su aka zo aka yi fato daumatar eh, eh, eh, jandal a shekara ta sha biyu bayan hijira shi ma duk karkashin khalid ibn walid wanda shi kuma waɗansu yanki ne na kiristoci daga cikin larabawa su ma a yanki na ƙasar iraki aka zo aka yi ghazwatul yarmouk wanda shine kuma aka rusa daular rumawa wanda a lokacin manya-manyan dauloli a duniya da ake ji da su su ne civilization ɗin rumawa da civilization ɗin farisawa amma dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu alkawari ya ce Allah ya nuna mun cewa za ku musulmi za su zo su ci ƙasar. rum za su ci kasar farisa a wannan lokacin duk wani zai je kamar almara ne farisan a lokacin ana kokarin ghazwatul khandaq ana kokarin a tona rami kada yan wannan mutane dubu uku su samu su shigo zagatil absar wa balagatil qulubul hanajir har ka ce wai akwai mafarki wai za a iya abinda munafikai za su rinka cewa kenan ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa gurura wani rudi ne kawai a ce wai za iya wai har a zo a ci farisa ku gama da wayannan na kusa da ku mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an zo ana tonon rami ya karbi diga da kansa ya daga da ya buga sai da eh, sai sai da wuta ta yi tartsatsi manzon Allah ce a cikin wannan hasken na hango daular farisa za mu ci ta ya sake daka ta abin nan ya tarwatse ya ce na hango cewa za mu ci daular rum muminai suka kare imani munafukai kuma suka ce haba wannan wasa kenan sai gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwanta ya kwanta dama da shekara uku sai gashi wannan alkawarin ya tabbata an ci daular rum aka zo aka yi fathu dimash a shekara ta sha hudu aka zo aka yi fathul qadisiyya malam shine wanda aka ci daular farisa wanda ita ce mafi girman empire a lokacin a zamanin empire da sai da ta yi shekara dubu tana matsayin civilization suna bautar wuta wanda akwai wutar da aka kunna ana bauta mata a lokacin ta tsafin sarkinsu shekaran ta dubu ta mutu ba wannan wutar amma wallahi sai gashi lokacin lokacin khalifancin Umar ibn al-Khattab karkashin wato jagorancin Sa'ad ibn Abi Waqqas sai gashi an je an rusa wannan daular an kwato duk abin da yake cikin ta na mulki sarkin ya zama an daura masa igiya ana jansa kamar dan biri wannan duk saboda daukaka ta musulunci aka zo aka yi fatu hims wanda take kasar siriya a yanzu shekara ta sha biyar karkashin kiyadar abu ubaida ibn jarrah aka zo aka yi fathu baitul maqdis a shekara ta sha shida lokacin umar dan khattab aka je aka cinye ta ba tare da ma an yaki ba aka yi sulhu umar dan khattab ya karbe ga almasjidul haram manzon Allah ya karba tun yana da rai ga masjidu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga kuma baitul maqdis wannan ya zama duka karkashin musulmi aka zo aka yi fatul mada'in karkashin sa'ad ibn abi waqqas shi ma tare da wani yanki na farisawa a cikin kasar iraki aka zo aka bude kasar egypt a shekara ta ashirin bayan hijira karkashin amr ibn al-as aka zo aka yi fathu nahawand shekara ta ashirin da bayan hijira aka yi fathu tarablus wato kasar libya na yanzu shekara ta ashirin bayan hijira aka zo aka yi fathu khurasan shekara ta 22 bayan hijira karkashin al-ahnaf ibn qais aka zo aka yi fatu eh, aka zo aka yi fatu sajistan shekara ta 23 bayan hijira aka zo aka yi fatul andalus spain kenan an fara shiga europe shekara ta 28 shekara ta 29 shekara 27 bayan hijira karkashin abdullahi ibn nafi' aka zo aka yi fatul Constantiniyya wanda ita ce ta hada da yankunan Turkey da wasu yankuna na Europe na yanzu wallahi mutanen nan wannan a shekara ta 49 bayan hijira ba su daina kai hari ba har sai da aka yi wato ghazwatu mawara an-nahar sai da aka ketare kogin nan na tekun da aya tsammani shine karshen duniya aka tsallaka aka ga akwai waɗansu mutanen su ne mutanen da suke yankunan tajikistan eh, azerbaijan da wannan tantan din ba a tsaya ba sai da aka je china aka cinye ta wallahi sai da rundunar musulunci suka je bakin teku suka tambayi labari a wani dan adam da ke numfashi bayan tekun nan aka ce mutane sun kare kafin suka dawo an yi yaki sai da aka dangana da bangon duniya wallahi duk sojojin musulunci shine Allah yake cewa Allah ya daga ku mustad'afina fil ard da kuna makaskanta ba kowa ba yau ga shi kun zama kun cenye duniya gaba daya wallahi wannan addini na musulunci ina gaya muku kamar da yanzu kuke jin ake ce kasashe da yawa yanzu a duniya waɗanda suka zama super powers america yanzu ita ce take ci ba kafin an yi soviet union kafin china ta yi kafin waye-waye ta yi wallahi an yi shekaru da shekaru karni bayan karni wanda ba wata empire da ake ji da ita a duniya sai imperatoriyatul islamiyya daular musulunci tun daga lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya aza harsashin tubalin jihadi khalifofinsa suka rike waɗanda suka biyo bayansu na daular umawiya da abbasiya aka ci gaba sai da musulunci ya kai lokacin da annabi sallallahu alaihi sallama yake cewa za a kai lokacin da mumini yana tafiya kafiri in ya gan shi a hanya sai dai ya sauka akan hanyar mumini ya wuce kafin ya dawo kan hanya wallahi sai da aka yi wannan ta yadda mumini ko mace ko dan karamin yaro in yana tafiya in dan musulmi ne wallahi sai kafiri ya kauce daga kan hanya ya wuce kafin shi ya dawo saboda Allah ce walillahi al-izzatu wali rasulihi wali mu'minin to shine Allah yake ce Allah ya daga ku to amma yanzu ya ake ciki an sake dawowa baya saboda Umar dan Khattab ya ce dama da musulunci Allah ya daga mu in ko muka ajiye gadon mu da legacy mu na musulunci to haka za mu sake zama a cikin rauni haka za mu sake komawa baya ba abin da zai iya daga mu sai addini in ya zama sai dai a yi amfani da karfi da karfi to wanda ya fi karfin science and technology shine a sama amma da karfin imani ne kaɗai dama musulmi za su iya ɗaukaka har su fi waɗansu abokan gabansu shi yasa yanzu ake cin kashi wa musulmi duk inda ake yau kowace ƙasa a duniyan nan za ka samu akwai ƙungiya ta kare haƙƙin bil'adama bayan kare haƙƙin bil'adama akwai na kare haƙƙin dabbobi yau in ka saba a ce kiyashi kawai kake kashewa kana sa musu wuta wallahi sai an samu wasu daga turai da za su nemi a zo a kama ka saboda kana tauye haƙƙin amma in musulmi kike kashewa a duniya ko menene yau kuna ganin hotuna na abin da aka yi ta yi wa mutanen rohingya a ƙasar bama amma wannan matar har yanzu tana nan a shugaban ƙasa kuma majalisar ɗinkin duniya ba ta yi sanctionin ɗin ƙasar ba kuma ba wani shugaba daga cikin waɗannan shugabanni da ya ce wannan matar ta tsaya da abin da take yi saboda musulmi ake kashewa saboda musulmi jinin su ya fi na kiyashi arha duk abin da ake a duniya yanzu yanzu ka dubi abin da ake ciki a ƙasar nan za a je a kai hari bom a masallaci a kashe waye in musulmi ne ba wanda zai ce ba wanda zai ce uffan waɗannan jinin su arha yake amma in wanda ba musulmi bane ko a ina yake ko da mutum ɗaya ne aka kashe sai ka ji duniya ta ɗaga yanzu ana na ana ta protest wai a Najeriya wai ana ta kashe wai ana kisan kiyashi wa kiristoci don Allah ina ne inda ake kisan tsakani da Allah amma musulman da duk ake ta kashewa a ko ina a duniya da kuma a nan cikin Najeriya ba wanda zai ce saboda musulmi shi jininsa yana da arha musulmi shi arha ne amma ana taɓa wani wanda ba musulmi ba kenan duk duniya sai ta ɗauka yanzu ana nan Najeriya har fafaroma fa sai yi magana a kan cewa ya kamata Najeriya a daina kashe Kirista lokacin da Janar Buhari ya tafi wurin Trump sai da ya masa magana a kan cewa ana kashe Kirista a Najeriya don Allah wani Kirista ne aka kashe na unguwanku an kashe shi makwabcinka an kashe shi ba abin da ake yi za a samu wasu su da kansu ne ma za su je su yi kisan saboda a dora wa musulmi shi nan kullum za ka samu jami'an tsaro za su kama wannan da wancan su kama wannan da wancan a gano cewa su ne suke kitsawa ko kuma wasu daga cikin munafukan musulmi saboda suna so a yaƙi musulmin sai su tura sai a sa waɗansu waɗanda ba musulmi ne sai su je su kai harin ko kuma wanda za su yi ba da sunan musulunci ba duk abin da musulmi guda ɗaya a duniya sai a ce musulunci ne amma wani mutum ba musulmi bane to sai a ce a yana da tabuwar hankali a yana da kaza a yana da kaza ko kuma a kama shi sai ka ji an sake shi to duk daukakar musulmi musulmi da musulunci ne kadai ba da wayo da dabara ko da ilimi ko da wani civilization ba civilization din musulmi shine musulunci shi da kansa ba ma da wata ɗaukakar da ta wuce musulunci Allah ya ce wa razaqakum minat tayyibat la'allakum tashkurun za mu je يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون نعم واعلموا أنما أموالكم وأولادكم الفتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا يا ودن سكي إيماني لا تكونوا الله والرسول kada ku ha'inci Allah kada ku ha'inci manzon Allah wa takunu amanatikum kada ku ha'inci amanonin da ke tsakaninku ku mutane wa antum ta'lamun alhali kuna sani alamu annama amwalukum wa auladukum fitna ku sani cewa ‘ya'yayanku da dukiyoyinku dukiyoyinku da ‘ya'yanku fitina ce a gare ku jarabawa ce wa annallaha hu ajrun azim kuma ku sani cewa Allah maɗaukakin sarki a wurinsa ne lada mai girma yake Ubangiji maɗaukakin sarki ya ce ya waɗanda suka yi imani kada ku tauye amanar da ke tsakaninku da Allah da manzon Allah wata amana ce tsakaninmu da ubangijinmu amanar da take tsakaninmu da ubangijinmu shine mu bauta masa kar mu hada shi da kowa a cikin bauta amanar da take tsakaninmu da ubangijinmu shine abubuwan da ya umarce mu na wajibai da farillai mu isar da su inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan dukkan mu mun dauki amana cewa zamu bauta wa Allah mun fara da wannan alkawari wa Allah da wannan amana tun daga wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna tun daga lokacin da Allah ya dauki alkawari da mu a cikin a bayan babanmu annabi Adam daga tsatson iyayenmu Allah ya dauki alkawari da mu cewa mun zo duniyar nan tasa bauta masa zamu sannan bayan mun zo Allah ya turo annabawa su zo su rinka tuna mana wannan amana in ma ya ya'ti yannakum rusulun minkum yaqussuna alaikum ayati suna tuno mana da ayoyin Allah suna karanta mana don mu tuna da waccan amanar tsakanin mu da ubangiji cewa mu bauta masa shi kadai kada mu hada shi da kowa sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amanar da take kan mu gangane da shi tasdiquhu fi ma akhbar duk abin da ya faɗa mu gaskata ta'atuhu fi ma amar duk abin da ya umarce mu mu aikata ijtinabu ma naha anhu wa zajar duk abin da ya hana mu guje shi wa Allah yu'badu Allah illa bima shara kada mu bauta wa Allah sai da abin da ya shar'anta sai da shari'arsa kar mu yi bid'a waɗannan abubuwa guda hudu sune amanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu gaskata shi mu yi aiki da umarninsa mu guje wa abin da ya hana sannan mu bi sunnarsa waɗannan amanoni mun cika to shine Allah ce kada ku ci amana ta kar ku ci amanar annabi na in muka tauye ɗaya daga ciki to ya zama mun ha'inci Allah mun ha'inci manzon Allah sallallahu an fahimci wannan ha'intar Allah da annabi dangane da addini ne wa takunu amanatikum sannan kada ku ha'inci amanonin da ke tsakanin ku ko mutane wa antum ta'lamun alhalin kuna sane sai dai abin da ya zama na kuskure ko rashin sani wannan kuma Allah yana yafewa amma da gangan ka ci amanar dan uwanka yanzu munasabar wannan ayar da ayar da muka karanta a baya Allah ya magana akan ɗaukakan musulmi daga baya muka faɗi yanda halin da yanzu muke ciki na kaskanci shine Allah ya nuna mana ne a cikin wannan ayar in kana so ka yi tambaya me ya jawo mana kaskanci shine wannan ayar abin da take gaya mana mun saba amanar Allah in amana ce tsakaninmu da Allah wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum ku cika alkawari na ni ma in cika naku sai muka ki mu cika namu ana shirka ko ba a yi ana kafirci ko ba a yi ga shi nan a cikin musulmi ma wa minu aksar hun billahi illa wa hum a cikin musulmi masu suke shirka har yanzu tsafe tsafe da tsubbace tsubbace da abubuwa da yawa da mutane suke yi wanda yake rusa imani da tauhidi har yanzu mutane suna yi kaga wannan cin amanar Allah ne ta yaya za ku kuma Allah ya taimake ku ya dauke ku ga wannan cin amanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aikin da muke yi na yau da kullum na addini da na rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam shine jagoran mu a cikin gidajen mu al'amura da iyalan mu da harkokin mu na addini a masallaci da harkokin mu na siyasa da harkokin mu na zamantakewa da na tattalin arziki ba ruwan mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka ji iyakan mu da annabi sallallahu alaihi wasallam shine Allah ka sa ya cece mu kowa ya ce amin iyakan mu da annabi kenan aikin sa kanmu mu kawai shine Allah ya bamu ceton sa ranar kiyama a kyauta a bagas kawai mu samu ya cece mu amma ga amanar sa da ya bari mun bari sunnar sa kowa yanzu yana so gwargwadon yanda kake so kai tashe gwargwadon yawan bidiyoyi da zaka kawo a cikin mutane gwargwadon da zaka saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gwargwadon da zaka samu daukaka kullum a cikin wannan ake wannan ba cin amanar manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam to taya za mu samu daukaka sannan ga matsala a cikin mu tsakanin mu musulmi wannan ba ha'intar manzan Allah bane sallallahu alaihi wasallama to ta ya za a samu ɗaukaka wa takunu amanatikum ga kuma amana wanda take tsakanin kai da musulmi da kuma wanda ba musulmi ba wanda wannan kuma haƙƙi ne na kowa in dai amana ce inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha inda Allah ce ila ahliha wannan musulmi da wanda ba musulmi ba yana da haƙƙi idan amana ce ka isar masa amana ta shugabanci amana ta siyasa amana ta makwabtaka amana ta kasuwanci amana ta zamantakewa amana kowace iri ko ta sana'a ko mutum musulmi ko ba musulmi ba namiji yake ko mace babba yake ko karami ka isar masa da amanarsa Allah ce kar ku ci amanar junanku wa antum ta'lamun alhali kuna sane da shi ba mu cika wannan ba ta ina za mu samu ɗaukaka yau in kana da amana ta sosai da alkawari na sosai kana so ka samu wanda zai maka to ka nemo wanda ba musulmi ba ka bashi in ka nemo musulmi to za a ji kunya a cikin gida ko ba haka muke ba wannan matsalar ita ta sa sai ya zama kaskanci yana tare da mu mutane da yawa daga cikin musulmi kai hira da 'yan kasuwa da yawa mutum ya yi gidan mai kaga ya ɗebo waɗanda ba musulmi ba ya basu suna zuba masa mai ya ɗebo waɗanda suke masa shopkeepers ko masu aiki a kamfaninsa ko wane ne kaga ya ɗebo waɗanda zai basu kashiya ko accountant sai ga ya kawo wanda ba ba musulmi ba sai kai ta ce wannan bai da kishin addini wanda bai da kishin addini amma yana da kishin kudin sa in ya kawo musulmi ya kawo kanin sa ya cuce shi ya kawo wansa ya cuce shi ya kawo dan uwansa ya kawo dan makwabcin sa ya kawo ya kawo dan limamin unguwan su ya cuce shi ta ya zai sa musulmi in ya zage shi ko wane ne ko ya dauka ya ce a je ya daure shi sai a ce ya daure musulmi wannan bai da kishin addini ko ya daure ustaz wani ustaz din yafi kowa cin amana ta za ka kai da shi wata kunu amanatikum a cikin gida baka rike amana ba ballantana amanonin mutanen waje wata amanar wallahi tallahi ka gwammaci ka dauko wanda ba musulmi ba ka bashi saboda shi yana so ya aikin kudin sa karka kore shi a aiki kuma shi in yayi ya san zaka iya kama shi amma musulmi ya san yana jin tsoron aka yi za a ce oh, ya daure musulmi ya taba waye ya taba waye sai ya ki sai ya je dauko wanda ba musulmi wallahi ya halatta ya je dauko wanda ba musulmi bai rike masa dukiyarsa ya rike masa amanar sa saboda ba ku yi aiki da aya ba Allah ce la takunullaha war rasul wa takunu amanatukum wa antum ta'lamun to wani kuma cin amana ma wallahi a masallaci zai wani kudin masallaci ya cinye wani kudin islamiya wani kudin makaranta wani ya karbi kudade zai yi wane ne za a yi masallaci ya cinye za a yi makaranta ya cinye za a yi wane ne ya cinye Allah ce wa takunu amanatikum kuma ku ce za a samu daukaka wallahi ba za a samu daukaka ba daukaka ba ta taba zuwa wa mutane inda ya ha'inai ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu daukaka ne da shi da mutane saboda yanda suka bi Allah gwargwadon yadda kai kusa da Allah gwargwadon yadda Allah zai ɗaukake ka gwargwadon da kai nesa da Allah da amana gwargwadon yadda Allah zai yi nesa da kai gwargwadon kuma yadda zai sa ba za ka samu nasara ba duk abin da kake yi sai dai ya zama da zaƙin baki kadai amma ɗaukaka wallahi ba za ta zo ba shi yasa in za a fara gyara sai an fara gyara daga cikin gida wannan daukakar da muke magana ba ɗaukaka ba ce wadda za ta zo ta dalilin mu ɗauki bindiga mu ɗauki makami mu ɗauki waye aje a kashe waye ana takabbara billahi allazi la ilaha illa huwa duk yanda muka ce za mu gyara ta wannan wallahi gyara ba za ta taba yiwa ba saboda manzon Allah ba haka yi ba a cikin shekara ashirin da uku yana matsayin annabi shekara goma sha uku da ya a maka bai taba yakan kowa ba bai taba taba kowa ba sai da aka je madina aka ƙara shekara biyu shekara goma sha biyar yana matsayin annabi kafin ya fara yaƙi. shi ma an zo an tsokane shi sai mutum yanzu ya ɗauka. sai an yi jihadi sai an yi waye a yi kabbara a yi waye kowa ya share bakinsa kuma kowa ya je ci amana kowa ya je ha'inci tun daga gida ana ha'inci kuma ka ce za a samu ɗaukaka wallahi ba ɗaukaka da za a samu aqimu daulatal islami fi qulubikum tukam lakum fi ardikum malaman tarbiyyar musulunci suka ce sai ka kafa daular musulunci a zuciyarka kafin Allah ya kafa maka a ƙasa kai baka zama nagari ba makwabcinka yana kuka da kai matarka tana kuka da kai mijinka yana kuka da ke ƴaƴanka suna kuka da ke eh, eh, eh, suna kuka da kai makwabtanka waye duk ba a gyara wannan ba a cikin masallaci akwai matsala an zo ana gyara sahu ma mutum yana yin haka yana tunawa ana ce sahu ku da sahu kuma zai yana bin wani bashi wani yaki biyan sa ta yanzu ka eh, eh, eh, abin a samu irin wannan ba za samu wannan a tsakanin mutane ba su gyara tsakanin su ba amma suna maganan a ɗau samu ɗaukaka shi yasa duk wannan abin billahi la ilaha illa huwa in ba mu gyara abinda wannan sura take karantar da mu na gyaran kai kafin gyaran waje ba to ba za mu taɓa samun mu gyara waje ba mu kuma kanmu za mu ci gaba da zama a cikin matsala wani rayuwar tamu ta musulunci da ɗaukakar mu kamar muna zaune a cikin nan ne a cikin dare a cikin muna, cikin haske kawai sai aka ɗauke wuta ana ɗauke wuta ɗin nan sai mu ci gaba da zama a duhu ba wanda zai ga kowa da za mu ci gaba da zama shekara goma inda matukar ba a yi gari ya waya Allah ya buɗe tasa wutar ba ba wanda zai ga wani sai can sai wani mutum ɗaya sai ya ɗauki wayarsa sai ya buɗe toci sai ya haska zai ga gabansa kuma na da gabansa ma zai ga gabansa ko in ya tsaya shi ɗayansa zai ishe mu a wannan ma sai ya kunna tasa wannan ma ya kunna tasa inda za mu yi haka a kukunna za mu zauna a cikin duhu ashe ana bukatar gudumawar kowa ne mu yanzu dukkan mu mun zauna ana jira wai Muhammadu Buhari shine zai gyara mutum miliyan 180 ana samun matsala an jin yunwa sai a ce Buhari ana samun waye sai a ce buhari shi kuma mutum Allah ba bashi naira ɗari Allah ba bashi naira ɗari biyu ya raba ya kai wa matarsa rabi su ma su ci shi ma ya ci ya cinye ɗari biyu ya je a wuri mai shayi yana jira amma buhari kuma da yake da miliyan ɗari biyu shi kuma ya bashi ka kasa tsaida adalci akan naira ɗari biyu wanda yake rike da biliyan ɗari biyu kana zamani shine zai maka adalci inda kai ne aka baka biliyan ɗari biyu don Allah nawa zaka ci a ciki mu yi wa kanmu adalci jama'a tsakani da Allah duk yanda muke tunanin cewa za a iya gyara ƙasar nan mutum ɗaya zai gyara wallahi tallahi ba zai iya ba sai mun fara gyarawa a tsakanin mu shi yasa Allah ya ce ku rike amanonin ku kar ku ci amana kar ku ha'inci amanar da take tsakanin ku alhali kun sani sakon ya isa mu je gaba ya ayyuhal ladina amanu in tattaqullaha نعم إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم يا أيها الذين آمنوا يا ودن سكي إيماني إن تتقوا الله إن كوكا جسور in kuka ji tsoron Allah ya ji lakum furqanan zai sanya muku furqan zai sanya muku hujja ta gane gaskiya da raba ta da ƙarya ko kuma zai sanya muku hanya da samun mafita a cikin matsalolinku wa yukaffir ankum sayyi'atikum kuma zai kankare muku kurakuranku zai yafe muku zunubanku wa yaghfir lakum kuma zai gafarta muku wallahu dhul fadlil azim Allah shine ma'abocin falala mai girma ubangijin madaukakin sarki yana kiran mu waɗanda suka yi imani da cewa takawa da jin tsoron Allah shine mafita a gare mu duk abin da muka faɗa a baya wallahi mabuɗinsa da makullinsa shine takwallahi azza wajal mu ji tsoron Allah gaba ɗayan mu wannan ita ce wasiyar Allah ta farko ita ce wasiyar Allah ta ƙarshe wa laqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah wasiyar Allah kenan ga wanda yafi kowa tsoron Allah ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nabiyyu ittaqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin to in shi Allah ya ce ji tsoron Allah mu ma dole Allah ya mana wasici da cewa mu ji tsoron Allah shine Allah ya ce in kuka ji tsoron Allah ya ji Allah kum furqanan Allah zai sanya muku mafita kamar yadda Imam Malik ya fassara da kuma wato tun kafin sama ibnu Abdullahi ibn Abbas da Mujahid da Ikrima da Ad-Dahhak da Qatada da Muqatil dukan waɗannan sun fassara ma'anan wato furqanan bi ma'ana makhrajan kamar yadda Allah ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sa masa mafita dukkan al'amarin da muke fama da shi a duniya to lakanin da Allah ya bamu a musulunce shine in muna da matsala ta tattalin arziki ko matsala ta tsoro na rashin karfin soji da rashin kwanciyar hankali da tashin tashina da matsala ta rashin cimaka rashin isasshen abinci da albarkar ruwan sama da matsala ta rashin adalci na 'yan siyasa da shugabanci Allah ya ce dukkanmu mu ji tsoron Allah yaj'al lakum furqanan Allah zai sanya muku mafita abinda suka fassara kenan Yaji lakum makarajan. kamar yadda Allah ce wa man yattaqillaha Yaji allahu makarajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sanya masa mafita kuma Allah zai azurta shi ta inda baya tsammani ta inda baya tsammani jama'a har yanzu muna da dama dama bata kubce mana ba mu ci gaba da gyara kawunan mu muna gyara waɗanda suke karkashin mu ta hanyar ƴaƴan mu da iyalan mu a gida har tarbiyar ta watsu ta iso ta zo waje ta shigo cikin masallaci ta fita ta je kasuwa ta fita ta je cikin harkokin mu na gwamnati da harkokin siyasa har ta game ƙasa baki ɗaya amma daga ƙasa ake fara daga grassroots ba daga sama ake fara a sauko ƙasa ba saboda duk yanda za a yi shugaba daga can sama sai dai ya hana manya manya inda kuɗi yake kar su ci amma in ya zo kusa da kai kai kuma inda daga nan ne shi kuma inda zai isa wanda za a bashi kai kuma sai ka ci nan kuma shugaba baya iya ganin ka Allah kadai shine alimul ghaibi shine kadai mai iya hango mutane to a tsakanin mu mu gyara na kusa kusan nan sai Allah ya gyara mana can sama cikin sauki amma duk yanda Allah ya ji kanmu ya gyara mana sama in mu ba mu gyara ƙasa ba to wallahi tallahi saman yana iya rushewa kuma duk abin da muke ciki na jin daɗi da ƙoƙarin dama dama akan sama wallahi Allah yana iya hana mana wannan idan muka ki mu ji tsoron Allah saboda Allah ya ce in tattaqullaha ya lakum furqanan mafhumin sa shine in lam tattakullaha lam yaj'al lakum furqana ko kuma naza'a ankumul furqan allazi tatamatta'una bihi in kuka ki jin tsoron Allah to Allah zai kwace furqan din an fahimci wannan ko wannan yana daidai da faɗin Allah ta'ala walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard Allah ya ce da a ce mutanen garuruwa za su gano lakanin samun arziki to da sai su yi takawa su ji tsoron Allah su miƙa wuya ga Allah sai Allah ya ce da sai mu buɗe musu albarkatun sama da ƙasa ai kowa ya san da cewa yanda Allah maɗaukin sarki ya shimfiɗa abubuwa na albarkatun ƙasa da kayan arziki da alatu musamman a ƙasashen da suke sune matalauta yanzu a duniya alama ce ta cewa Allah yana iya bada arziki ma wanda ba kowa bane in dai da zai ji tsoron Allah yanzu dukkan mu kasashen Afirka nan wallahi muna yawo ne akan arziki a ƙarƙashin ƙasa na ma'adinai na cikin ƙasa duk ƙasashen Afirka babu wata ƙasa wanda Allah bai dora ta ba akan wallahi kuɗi ne amma saboda matsala ta Afirka da matsala ta wane ne da zalunci da rashin iya eh, kan gado da rashin shugabanci da rashin siyasa mai kyau sai zama na waɗansu sai su zo suna tatsa daga ƙasa mu kuma muna sama muna zazzare ido ana ta kwashe arzikin ana tafiya da shi mu na albarkatu na ƙasa na man fetur da albarkatu na zinari da albarkatu na ma'adinai da duk sauran abubuwa da ake da shi na solid minerals da kowane irin mineral da muke da shi haka za ka samu waɗansu waɗanda ba mu ba sun fi cin arzikinsa su kuma suna ƙasashensu da ba su da arzikin komi a ƙarƙashin ƙasa sai ruwa kawai duk ya ciki ko ina sai girgizan kasa sai wane ne sai tsananin sanyi sai iska sai wacece yanzu da yawa daga cikin kasashen turawa ku duba wallahi tallahi suna neman ina ma da a ce su ne Allah ya yi su a Afirka mu kuma Allah ya yi mu a can saboda mu ba mu gaji arziki ba mu mu je can mu sha sanyi su kuma su zo nan su rinka samun weather mai kyau a kasashen mu ne ba ake samun irin wannan dadin ka je ka zauna a turai ka gani a nan ne zaka samu ayi damuna ayi rani ayi kaka ayi hunturu ayi bazara kana samun waɗannan abuwa wallahi a turai babu wannan kwata kwata malam kullum ruwa ake ciki baka so ayi ruwan ma ayi mu nan kana ta roƙon ruwa wata rana ma a samu saboda wurin ya dan samu ayi damshi a samu wurin ya dan samu abun nan a samu rana babu ruwan su kuma a can ruwan ya musu yawa kuma ko sun yi addu'a ba za a daina ruwan ba ruwan ya zo ya yawa ya zo ya dame su ka je turai ka ka gani in aka zo sanyi babu ruwan kuma sanyi yana damun su mutum sai ya zauna a kasashen turai sai ya kwana nawa bai samu ya ga rana ba in rana ta fito sai a fito da yara a ce ku zo ku ga rana ga rana kai yanzu anan ranan ta ishe ka har da ita ma ake ake sa maka makamashi Allah madaukin sarki ya sanya ga albarka ta noma ina ne daga cikin kasashen tura waɗanda suke da albarka da fertility na ƙasa na noma irin namu ga kasashen larabawa ba su da ba su da wurin da za a iya noma musamman ƙasar saudi arabia amma sai Allah ya kawo man fetur ya je daskare a kasan malam saboda tauhidi da la ilaha illallah suna nan suna cin albarkacin musulunci ba sai sun yi noma ba arziki zai zo ba sai sun yi wane ne ba arziki zai zo ba su da bukatan komi da komi suna da shi ka dubi yan wani ƙananan ƙananan ƙasashe masu arzikin ƙasar saudi arabia ƙasar qatar ƙasar kuwait wani ƙasashen da suke makwabtaka da juna united arab emirates malam ka je ka ga arziki yanda yake ja ba noma ba wane ne amma sun fi cin komi abin da kake bukata kai gashi gana nan kai baka bauta wa Allah ba kai baka samu kudin ba ga ka baki ga ka wane ne malam Allah ya ba su malam sun zauna ko su ba su yi ba suna cin albarkacin kakanninsu suna cin albarkacin sahabbai malam albarkacin tauhidi suna can su Allah ya ba su arziki su gatsa abun nan su gata apple kai kuma ka ciyalo su ɗauki inabi su tsotsa kai kuma ka shaɗin ya babu malam aka ne Allah maɗaukin sarki ya yi mu to wallahi inda za mu ji tsoron Allah da za mu samu duk wani abu duk abin da ake noma a kowace ƙasa wallahi a nan kasashen mu za a iya noma shi ko menene amma saboda mu samu mun bi Allah ba sai zamana babu duniyan ko babu kiyoma wallahi jama'a mu gane cewa sirrinmu na ci gabanmu yana kan addini ne kuma mu gode ma Allah da Allah ya sa kullum ci gaba ake wajen ƙara fahimtar addini wannan karatun da kuke gani malaman sunna suke yi na rantse da Allah shine sirrin ci gaban musamman a wannan yankuna da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam take tashi a yanzu in mutum yana so a ji wannan dadin da shi kafin a je promised land to wallahi talla ya shigo cikin tawagar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji tsoron Allah har zuwa lokacin da Allah kuma zai bude duniya annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mana alkawari cewa wannan duniyar ba komai bace a wurin Allah sai Allah ya zo ya bude wannan duniya sai Allah ya bude wannan duniyar ya bude arziki ta yanda mutum zai debo arziki yana so ya raba ma ya rasa wanda zai karba kowa yana da shi a gidansa wannan abun duniyan ba komai bane a wurin Allah mu ji tsoron Allah mu kyautata al'amuran mu mu kyautata addinin mu mu kyautata biyayyar mu ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai kaga Allah ya ji kan mu sai kaga Allah ya kama na bude shine in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan waɗansu malamai suka ce kamar ibnu ishaq yace al-furqan shine al-faslu bainal haqqi wal batil Allah ya baka daman da zaka iya gane gaskiya da ƙarya ka iya fahimtanta ba kowa ne Allah ya bashi wannan ba ma sai wanda yake da muwafaka ta sunna in baka ba wani haka zai ta ruɗewa fi duguyanihim ya amahuna yana cikin bid'a yana cikin shirka yana cikin wane ne kuma yana ta ƙara ɗimaitowa a ciki sai ya kasa gane wacce ce gaskiyar to amma in Allah in ka ji tsoron Allah sai Allah ya baka furqan shine yanda zaka iya gane gaskiya da ƙarya mutum yana fara magana ko ka kunna a rediyo ko ka kunna a talabijin ko ka bude a jarida ko kana sauraron sa a wani kana ji in ya fara ƙarya ya fara kaucewa daga kan gaskiyar wallahi zaka gane ko baka da ilimi kai baka iya jan ayar ba baka iya fasawa ba amma yana fara fasawa ka ji wannan fashin bai yi daidai da irin fashin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ya sake layi sai kaga ka kashe rediyo ka rabu da shi amma in mutum bai ji tsoron Allah ba sai kaga yana ta yi sai ya bi waɗancan ya bi waɗancan su ta koya masa abuwa amilatun nasibatun tasla naran hamiya ya ta aiki na wahala kuma ya zama ba zai samu lada akai ba yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum kuma sai Allah ya gafarta muku laifukan ku wa yaghfir lakum kuma sai kaga Allah ya gafarta muku wallahu dhul fadli azim Allah madaukakin sarki shine ma abocin falala mai girma a cikin ayar da muka karanta a baya na inna ma amwalukum wa auladukum fitna wa'lamu wa annama amwalukum wa auladukum fitna ku sani cewa ƴaƴanku da dukiyoyinku nan fitina ce a gare ku shine kuma abu na biyu da ya jawo mana matsala bayan cin amana sai kuma damuwar mu da duniya da kowa kuma ya san kansa ne kawai da iyalinsa wannan matsala tana cikin abin da ya kama na rashin ɗaukaka a duniya da wahalar da musulmi suke ciki a duniya Allah ya ce ku sani wannan dukiyoyin da kuke rowan ba kwa san ma waɗansu da ƴaƴanku da kuke tattara duk abin da kuka tara naku ku da su ne kadai sai ka ce ramin kura Allah ya ce wannan fitina ce kuma wallahi shine matsalar fitinan mu a yanzu duk wanda yake ta tara kuɗi ta ko ta ina da haram da shubuha da kowace ce ta tarawa zaka samu duk ba don shi ya kashe bane saboda ƴaƴansa ne yake yi shi yasa Allah ya ce waɗannan ƴaƴan fitina ne a gare ku ya ayyuhal ladina amanu inna min azwajikum wa kuma aduwwan lakum wani dan kuma ma abokin gaban ka ne kana ta wannan wahalan yana ta jiran ka ne ka kai zuwa target din sa jira yake wallahi ka kwanta dama kana mutuwa hura usul zai yi ayi sauri a samu a gama ina ustaz ne zo a masa sallah babanmu ya rasu shi shikenan ya aikin an gama an tafi da shi sai dawo kuma ya fara maganan to babanmu ya bar asset a wuri kaza ya bar abu kaza ya bar abu kaza akwai abubuwa da yawa wanda aka bar masa shi kadai ne ya sani baban saboda wawa wani daga ciki ma ya je yayi satan kuɗin gwamnati ya yi satan kuɗi sunan 'ya'yansa yake ta zuwa yana ta sawa yana ta sawa yana su kuma suna ta okay okay yes baba yana ta gani kuma next of kin ɗansa ba ne ne of kin duk komi da komi ɗansa sai faɗi ya mutu ɗan kuma ya zo ya ɗauka ya sharholiyarsa in an ji lahira kuma Allah ba zai tambayi ɗan ba kai za a tambaya tun da kai ka tara kuɗi wannan bai zama maka fitina ba kana ta wahala ma wanda yake fatan yana fatan ka mutu ka bari da yawa daga cikin 'ya'yan zamani wallahi in babansu yana da kuɗi suna jira ne yaushe ne time zai cika ne babansu ya dame su ya yi occupying sama shi yana ƙasa baban ya sauko shi ya koma sama in ya sauko kuma barami yake so ya je shi ya in mutum yana da hankali wallahi ina gaya mana Allah ne yake gaya mana cewa ƴaƴanmu da dukiyoyinmu fitina ne a gare mu ka nemi iya abin da yake na halal wa kanka da ƴaƴanka ka ce za yi ta tarawa kana ta tunanin waɗannan ƴaƴan da in ka mutu ba dole ne masu maka addu'a ba in ka yi sa'a ka haifi yaro mai addini wanda ya je islamiya ya samu tarbiya su kuma irin wannan ba su ne ba su ne manya suke so ba in ka ga mutum babba bai so ma ya fi ustaz wallahi bai so ya fi ustaz saboda ustaz ba zai tsaya eh, koyawa ne ustaz to sai a fi irin wancan yaron da yake marmari ya samu ya gama ya tafi shikenan ya gama aikinsa ya faɗi ya mutu dan kuma ya zo ya samu wannan dukiyar shi yasa Allah ya ce mana ƴaƴanku fitina ne kuma abin da yake damun musulmi da yawa kenan yanzu da kuma maganar kuɗi a tara kuɗi ta ko ta ina wannan munafasa da muke yi da waɗanda ba musulmi ba akan dukiya za ga mutum ana ta magana akan addini shi musulmi shi wane ne amma in aka zo maganar satan kuɗi zai haɗa baki da kowane arni nan kan babin bancin addini fa in aka zo satan kuɗi in aka zo maganar ha'inci ba magana ba magana bambancin addini sai an zo ƙarya a cikin masallaci sai ai musulmi walillahi izzatu a allahumma izzal islam amma in aka zo maganar a tsaya a ci halal to nan ba magana addini a ciki wannan kuma shine abin da ya kawo kaskanci wa musulmi musulunci ba zai taba kaskanta ba amma musulmi su suke ta kaskantar da kansu kuma ba za su samu ɗaukaka ba har sai sun dawo sun sa rigar musulunci kuma ya zama a cikin su ma akwai musulunci Allah ubangiji ya samu gane Allah ya datar da mu akan tafarki madaidaici to ubangiji mu madaukakin sarki ya ce mu sani cewa fitina ne kuma wa anna Allah hu ajrun azim asalin lada mai girma da madogara tamu shine kar mu dogara da dukiyar mu ba za ta iya sa mana komi ba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab kar mu dogara da ƴaƴan mu ba su iya amfama mana komai ba abinda zai mana amfani shine tsayawa mu rike Allah Allah madaukakin sarki shine yake tare da mu tun muna ciki cikin tun muna cikunan iyayen mu da babu kowa haka kuma in muka koma cikin kabarin mu inda babu kowa sai zama mun ci gaba da zama tare da ubangijin mu madaukakin sarki da aikin mu mai kyau kuma in muka tashi sai ya zama muna tare da ubangijin mu har ya zama kuma mun shiga cikin aljanna tare da wato sauran masu shiga daga cikin nagartattun bayan Allah muna makwabtaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama karkashin al'arshin ubangijinmu Allah ubangiji ya daidaita mana al'amuranmu a nan kasar mu da jihar mu da kuma dukkan yankuna na musulmi gaba daya Allah ubangiji ya sa mu gyara halayen mu da imanin mu Allah ya bamu daukaka daukaka irin ta musulunci daukaka irin wadda ta dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته